Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Yusuf Aliyu Haranda ne. Ta da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a yau Laraba 4 ga watan Maris shekara ta 2020. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin, Murtala ko za ka fara mana da kanin labarai. To Yusuf fafutukar neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrats na kara takaita daga 'yan takara fiye da ashirin ya zuwa biyu bayan zaɓukan jiya talata. Jihar Texas da ke kudancin Amurka tana shirin kota kwana akan yiwuwar barkewar cutar coronavirus. Hukumomin ceto sun kwashe tsawon jiya ranar talata suna bin baraguzan na gine a jihar Tennessee da ke kudancin amurka bayan wata girgizar kasa da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24 to kanin labaran kenan muna tafe da cikakkun labaran duniya idan kuma muka shiga cikin rahotanninmu za ku ji cewar wata babbar kotu a najeriya ta umarci shugaban jam'iyyar apc ta ƙasa adams oshomole da ya daina ikirarin cewa shine shugaban jam'iyyar domin ka san cewa za ka yi sata ka tafi lafiya domin harkar shari'a bata ta bada dama a hukunta yadda ya kamata a hukunta masu sassace ba za kuma ku ji matakan da gwamnoni shida na arewa ta tsakiya a najeriya suke shirin ɗauka don magance matsalar tsaro a jihar jihohin mu gwamnonin mun haɗa kanmu a kan wannan magana na tsaro me da me da me muka ya kamata mu yanzu mun ɗauki shawarar community policing To bayan labaran duniya da rahotanni za ku ji shirinmu na ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan yammaci. fafutukar neman tsayawa takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar democrats na kara takaita daga 'yan takara fiye da ashirin ya zuwa tsakanin 'yan takara biyu bayan gagarumar nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da 'yan majalisar dattawan vermont sanata bernie sanders suka samu a zabukan jiya talata biden ya lashe zaɓe a jihohi tara ciki har da texas mai wakilai masu zaben fitar da gwani wato delegates masu yawan gaske inda nasarar da ya samu ta zo da mamaki bayan da ƙuri'un ra'ayoyin jama'a a can farko suka nuna cewa sanders ne ke da rinjaye mafi ƙarfin gaske a yankin haka kuma ya sami nasarar lashe yankin kudu inda ya galaba a virginia north carolina alabama oklahoma tennessee da, da arkansas haɗi da minnesota da kuma massachusetts to sai dai sanders ya sami jihohin da suka fi yawan delegates wato california colorado utah da kuma jiharsa ta vermont jihar texas da ke kudancin amurka tana shirin kota kwana kan yiwuwar barkewar cutar coronavirus inda yanzu haka ta soma tuntubar makwabtan yankunan da ke kan iyakar amurka da mexico yanzu haka wani kwamitin hukumomin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu daga texas da makwabciyar jihar mexico da kuma jihar Chihuahua ta kasar Mexico suna musayar bayanai tare da tsare-tsaren kula da duk wani mara lafiya da ake zaton ya kamu da cutar. Fernando Gonzalez jagoran sashen cutuka masu yaduwa na ma'aikatar kula da lafiyar al'umma na El Paso ya faɗawa muryar Amurka cewa dukkan hukumomin da lamarin ya shafa a shirye suke. We are getting ready to start testing. I cannot tell you the precise time because Uh, ya ce muna shirin soma yin gwaje-gwaje da aune-aune ba zan ce ga ƙayyadadden lokaci ba saboda matakan da ke akwai a babban ofishinmu haka kuma hukumar cdc na yin sauye-sauye a kowane lokaci hukumomin ceto sun kwashe tsawon ranar jiya talata suna bin baraguzan gine-gine a jihar tennessee da ke kudancin amurka bayan wata girgizar ƙasa ta ƙarshen hunturu da ta ratsa yankin nashville inda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24 wannan rana ce ta bakin ciki da alhini ga kasarmu in ji gwamna bill lee mutane da ba su sami isasshen lokacin neman mafaka ba yayin da girgizar kasar ta auku a cikin dare hotunan bidiyo sun nuna tsananin hadari da walƙiya da ta ratsa tsakiyar garin a yankin nashville babbar cibiyar wake-wake da rana kuma an ga yanayin rugujewar gine-gine tare da karikicen motoci da itatuwa da suka kakkare da turakun wutar lantarki duk suka suka mamaye tituna hukumomi a wata gunduma ta nashville wato ta saka dokar hana yawon dare domin kaucewa satar jama'a to yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko a safiyar yau ne wata kotu a birnin tarayya abuja ta ba da wani hukunci na dakatar da shugaban jam'iyyar apc ta ƙasa adams oshomole bisa wasu zarge-zarge da aka gabatar mata Nasiru Adamu Elhikaya daga birnin tarayya Abuja ya kuma da ƙarin bayani. Babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta ba da umarnin dakatar da shugaban jam'iyyar APC mai mulki Adam Soshimale har sai an kammala sauraron karar da aka shigar da ke zarginsa da badakala da kama karya a jam'iyyar. Mai shari'a Dalla mai sanci ya umarci wa Shimole ya zakuda daga ofis har sai an yanke hukunci kan wannan karar. masu shigar da karar da suka hada da mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa maso gabas comrade mustapha salihu na bayyana cewa oshimole ya ke ta ka'idojin jam'iyya da aka bai halarta ya ci gaba da zama kan kujera ba gabanin zaben 2019 mustapha salihu ya nuna tsarin najeriya in ka ɗebe shugaba buhari na tafiya ne cikin zarmiya eh, yanzu yadda sistem na kasa na take yadda harkan shari'a mu yake da harkan eh, majalisar din mu yake a najeriya abu ɗaya ne zai hana ta tsoron allah domin ka san cewa za ka yi sata ka tafi lafiya domin harkar shari'a ba ta bada dama a hukunta yadda ya kamata a hukunta masu sace-sace ba su tsoron Allah ne kawai zai hana ka sace-sace kuma Allah ya taimake mu buhari da tsoron Allah Helkwatar apc ta bakin sakataren walwala ibrahim masari ta ce wasu ne da ba sa kishin jam'iyyar suka shigar da karar kuma shimale zai dau matakin ɗaukaka kara mai kira ya yi rulin a kan cewa shugaban jam'iyya ya daina kiran kai a matsayin shugaban jam'iyya har sai an gama to wani ne zai rike jam'iyya din kenan mu dai mun san cewa ba a kotu aka ba adam oshomole shugabancin jam'iyya ba akwai taro na kasa wanda ake kira convention wanda shugaban jam'iyya shugaban jam'iyya yake shugabanta idan kuma lokacin da kila irin za a ce za a yi canjin mulki ne daga executive din zuwa ga waɗansu executive to aka nada ainihin kwamiti da chairman wanda za su shugaban amma dai duk wannan abin da ake a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da mataimakin dukkan gwamnonin jami'a APC da ministoci da sanatoci da 'yan majalisar tarayya ake yin shi. So wani mutum ya zo ya zauna ya ce wai kai amfani da shi ya ce ya dakatar da shi dole za mu ɗauka ƙara ga kotu ɗaukar ƙara inda muke sa ran za a yi mana adalci za a gaji da wannan gurɓataccen hukunci insha Allah. Ibrahim Musari me yasa ka zaɓi cewa hukuncin gurɓatacce duk da ba a gama ma sauraron shari'ar ba? Eh, eh ai je nake maka magana ai da can an je wata kotun wata kotun ta ce ba da hurumi suka yi batali da da ainihin wannan bukatar da su suka gabatar. Tunda mu al'amari abu ne na nauyi za mu na tabbatar ce maka ne za mu ɗauka ƙara. Na shugaban jam'iyya zai ɗauka ƙara amin. kuma ina tabbatar maka wannan hukunci ba zai zauna ba da izinin Allah insha Allah. Cikin zargin da ake wa Shimole har da neman bayanin yadda aka kashe fiye da naira biliyan goma sha biyar lokacin kamfen din babban zaɓe. In za a tuna reshen jam'iyyar na jihar Ido ya dakatar da Oshimole don zargin raina gwamnan jihar Godwin obasiki da yunkurin naɗa ɗan amshin shatarsa ya karbi madafun ikon jihar a zaben da za a yi a jihar a bana. Akwai gwamnonin APC da ba sa ga maciji da Oshimolan. Nasiru da Malika kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. kai da sarkin yaƙi na a Adamu Kaya yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Sojojin Amurka sun kai wani hari da suka kira na kare kai a kan mayakan Taliban a yau Laraba a kudancin Afghanistan sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya yi magana ta wayar tarho da wani babban shugaban Taliban din dangane da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da bangarorin biyu suka kulla tare da manufar kai karshen yaƙi na kusan tsawon shekaru goma sha tara a Afghanistan. wani mai magana da yawon rundunar sojin amurka afghanistan ya ce harin ya auna mayakan da ke kai hari a kan wani shingen bincike na jami'an tsaron afghanistan a nahir sarraj a gundumar helmand kakakin ya ce amurka na bukaci da samun zaman lafiya to amma kuma ya zame mata wajibi ta kare takwarorinta na afghanistan harin ta sama na zuwa ne a daidai sa'ad da kungiyar ta da kayar bayan ta dawo da kai hare-hare a kan dakarun afghanistan bayan tsawon mako daya na tsagaita kai hare-hare wanda ya kai ga rattaba hannun yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban a ranar asabar. a ƙarshe kuma ayyukan ba da agaji na neman yin karanci ga kusan mutane miliyan ɗaya da suka arcewa tashin hankali a baya-bayan nan a arewa maso yammacin siriya a cewar shugaban majalisar ɗinkin duniya yana mai jaddada sabunta tsagai ta buɗe wuta babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya mark lowcock ya bayyana haka ne bayan da shi da wasu jami'an majalisar suka dudduba wasu kayayyakin tallafi akan iyakar turkiya da gundumar idlib ya ce majalisar ta gano mutane na zaune a cikin fargaban kai hare-haren bama da tashin hankali kuma suna matukar buƙatar matsuguni da abinci da tsafta da kiwon lafiya da kuma tsaro lokok na tare da rakiyar a jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Kelly Craft wanda ya bada sanarwar wato karin tallafin Amurka na dala miliyan 108 ga ayyukan tallafin. da Murtala Faruk Sanyina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari kuma mu je ga rahotonmu na gaba. Gwamnonin jihohin Arewa ta tsakiya a Najeriya sun ɗau aniyar kawo ƙarshen rashin zaman lafiya a yankunansu. su. inda su ma za su bi sauran gwamnoni na kudu maso gabashin kasar inda suka suke kokarin kafa wannan runduna ta tsamar da tsaro ta amotekun gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi Sule ya shaida mun haka da kuma matakan da suke ɗauka na kariya daga cutar ebola a wata tattaunawa ta musamman shi yasa shi ma inspector general na police lokacin da zai yi security summit din shi jihar nasarawan ya kawo kuma gononin nan duka shida duk sun taso sun zo a nan muka yi abin baki daya kuma mun tsaya mu gwamnonin mun haɗa kanmu akan wannan magana na tsaro me da me da me muka ya kamata mu yanzu mun ɗauki mun dauki shawaran community policing irin wannan community so da mu samu police a kowane irin community wanda gwamnati ita za ta ɗauki nauyin wannan ta kula da su akwai yan vigilante ɗinmu kwanan nan muka rantsar da su saboda aikin da za su yi na tsaro muna kokari da duka sarakuna ko da yaushe muna mitin akan irin wannan duk lokacin da aka ga wani bako wanda ba a gane ba a san ko wane ne ba a kawo muna da commissioner of police da ya tashi yana aiki da shi da kwamanda na civil defense wanda suke aiki ba dare ba rana akan irin kakkamo irin wayannan miyagun mutane wayanda suke wannan don haka yanzu idan ka duba a jihar nasarawa Allah ya taimake mu irin damuwa da aka samu shekarun baya Allah ya taimake mu yanzu ba irin wayannan damuwa ba wai na ce maka ba a kidnapping amma da wuya ka ji an yi wani kidnapping a jihar Nasarawa. An robbery kuma abu a hanya mun sa checkpoint checkpoint checkpoint ni dai rabuwa da in ji an tsaya a jihar Nasarawa an yi amuro amurobiri ina jin a shekarar nan tun da muka shiga ban ji wannan labarin ba to duk wayannan ayyukan da muke yi kenan mu tabbatar mu rage wannan damuwa na rashin tsaro na kasa to za ga cewar jihar Nasarawa tana da kusanci da birnin tarayya Abuja kuma ga wannan annoba da ta bada duniya wato ina magana coronavirus akwai wani mataki da gwamnatin jihar take bi domin ganin cewar ta shawo kan wannan matsala ko da Allah ya sa ta barke ta kawo jihar Nasarawa? Mm, to Allah ya kiyaye ba za ta kawo jihar Nasarawa ba. Amma abin da muka yi shine mu dama ina da shi mataimakin gwamna likita ne. a lokacin da muka zauna mitin ɗinmu kenan na farko muka ce duk wa'yansu don muna da mutanen da suke zuwa daga wayannan kasashe da aka san sun yi irin wannan to ma'aikatanmu wanda suke aiki tare da kamfanoni da kila manya-manyansu sun zo daga china ko italy ko sauransu muka ce ma'aikatan da sun ji labarin cewa manyansu sun yi tafiya zuwa wayannan kasashe sun dawo to nan da nan su sanar da mu saboda wayannan mutane a kira su a yi musu test tukuna mu tabbatar kuma waɗannan kwanaki goma sha hudu da ake sawa su zauna kafin su fita cikin jama'a mu tabbatar an samu wayannan kwanakin bayan haka mun tabbatar cewa mun samu isolation center yanzu ɗaya a nan lafiya ɗaya a kefi saboda in eh, kes mun samu irin wannan damuwa to nan da nan can za mu kai irin waɗannan mutane yanzu za mu fara kamfen daga jibi. kamfen na mutane me ya kamata su yi da sauran jama'a in suka ga wani yana tari kan su yi kusa da shi su tsaya nesa mutane za a dan babba da kyaututtuka irin na vitamin c wanda mutane za su ringa ɗauka duk wayannan abubuwa mun fara kenan dama a jiya din nan in allah da kuma su ne za mu fara kamfen a kai injiniya abdullahi sule gwamnan jihar nasarawa kenan a wata tattaunawa shi da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. za mu ci gaba da tattaunawar da muka faru a kan dalilan da ya sa mata masu aikin ungozoma suke kyarar mata masu naƙuda To wayansu suna alakanta irin kudaden da ake samu a wannan fannin kiwon lafiya da yana daga cikin abubuwan da ke jan mutane su je su karanci kwasa-kwasai da suka mm. danganci uh, jinya. duk wannan yana daga cikin abubuwan da yake tura mutane. Mm. To a shi yasa a bangaren kiwon lafiya kuma mm. da harkar nursing da su ngozoma da take faɗa ya kamata a ce mutum yana da passion ne a cikin shi. don idan mutum bai da fashon din mhm. gaskiya aikin ba zai tafi ba nan ne yawanci zaka ga abu kaɗan ya irritating ɗinka ya bata maka rai mhm. don zaka ga wani ma ka zo a'a yadda zaka wanke ma mutum ciwo sai ka fara faɗa. Mm. Mata ta zo naƙuda ko kuma a'a rashin lafiya ko wani abu ba ka da haƙurin din saboda ba a cikin ranka bane abun din. So za yi ta saurin eh, jin haushi. sai faɗa za ka yi ta faɗa da patient ba tausayi a ciki amma idan tun fari kai ne kake da kake da mm. sha'awar eh. tausayin ne yasa kake da sha'awar aiki ni ina ga duk yawan aikin da ya yi maka yawa mm-hmm. ba zai zama kana hantara marasa lafiya kana kyarar su ba mm. zai zama dai duk da za a ga dai ka gaji mm-hmm. za a ga ka mm. gaji amma da yadda za ka musu magana mm-hmm. cikin nutsuwa mm-hmm. da darajantawa ba wulakanci ne a nawa ra'ayin kenan. Akwai abin da za ki kara ne malama Saratu? Eh kamar yadda ta ce din ni ma ina tare da ita gaskiya. Ba wai justification ba ne dan aiki ya maka yawa. Mm-hmm. wai ya kasance kuma shi kenan sai kai kokari kai da aka sani ka zama kana da impact positively sai kuma ya zama kana impact eh, negatively. to maimakon a ce in aikin nan ya maka yawa shikenan za a gani a fuskar ka a za a ga gajiya a jikinka to amma za ka zama cewa akwai tunda akwai tausayin nan a ranka in dai akwai wannan tausayin a ranka to dole zai kasance ka yi kokari ka tafiyar da mara lafiyar ka yadda ya dace mm-hmm. to amma ba dalili bane ba kuma a justification bane ba a ce wai dan aiki ya maka yawa na ba da misalin cewa aikin yana yawa ne waɗansu sukan yi haka mm. saboda ya kasance mutane su san cewa akwai akwai wannan matsalar yawa akwai factors da suke contributing to wannan abubuwan mm. to amma fa ba wai fa justification bane ba kawai na cewa bai zama dalili ba kenan saboda hakan ya faru kuma kai kuma sai ka yi abin da bai dace ba mm. yanda zai kasance kuma ya illatar da mara lafiyarka emotionally ya illatar da shi physically To, a kasancewar mata masu haihuwa mata ne suke kula da su akasari. Kuma ya kamata a ce ita 'ya mace ta san abin da ake ciki idan ba ta taba haihuwa ba mai yiwuwa ta ga mahaifiyarta da ciki ta ganta ta san halin da take tsintan karta ciki idan tana naƙuda. Me yasa mata suke watsi da wannan? to, kin ga kamar yadda kika ce mace ya kamata a ce ta san ciwon ya mace. Mm. misali ko da bata taba haihuwa ba ta gani an haihu ko a gidansu ko a makwabtansu ko dai wani a wuri dai misali mm. saboda haka ko kuma ko da mutum bata san ciki ba ya kamata ta san cewa a ce wani abu yana growing a cikin cikinka ai shi kanshi ma kaya ne ko ba haka ba mm. sannan ya kasance a ce babban ɗa zai fito ta wata ƙaramar ƙofa shi ma wannan wani irin ciwo ne kuma wani irin process ne wanda yakan damar da ita wannan wanda take cikin wannan halin sosai to don haka ya kamata mata su kasance suna zama masu tausayi ga junansu mm. kin ga yanzu wannan misalin gaskiya zan yi matukar mamaki mm. cewa yawanci za ki ga abin yana faruwa a kasashenmu na afirka mm-hmm. kuma kamar najeriya ko arewa da sauransu mm-hmm. amma idan kika duba yanzu misali a nan kasashen waje inda muke mhm. idan kika duba yadda mata suke ta rairayar mata 'yan uwansu abin zai baki matukar mamaki duk abin da ya shafi mace in aka ce mace ce akan wannan abin da ya kasance wani abu ya shafi mace mm. to sai kin ga cewa ta nuna cewa wannan fa tawa ce mhm. sai ta nuna cewa wannan ni ke zan kula da ita domin kuwa tawa ce malama khadija A'a muna saurari. Me za ki iya ɗora akan wannan? Yawancin mata most especially ta ɓangaren mu na Afrika. Mm-hmm. Akwai abun da muke da shi wanda ban san ne genesis ɗin ba kaman akwai gaba mm-hmm. da hassada mm-hmm. a tsakankani da kishi. Ko da baka san mutum ba? ko ba hmm. san mutum ba hmm. kowace ba ta so a ce wannan mace yar uwanta ta fita hmm. za ki ga idon namiji ne ya fita bai dame ta ba ko da a wajen aiki ne bai dame ta ba amma mace yar uwarta kar ma ta kamo ta balle a ce ta fita shi ne tashin hankali ne yawanci most especially za ki ga haka mata sun zo naƙuda su ga macen da ta fi su ita suka fi ma wulakanci ma su gane wannan tafi su da me tafi su mm. ta za so bari su samu opportunity na su ma bari su wulakantar da ita na rasa me yasa yawancin mata suna da wannan abun nan hassada matan mu na Africa mm-hmm. kuma yana cikin abun da yake mai da mu baya mm. yana mai cikin abun da yake affecting din mu mm. ko da a wajen aiki ne mm-hmm. ba za ka ga mace ta taimaka ma 'yar uwarta ita ma ta samu ta scaling through ko ta zama wani abu tsallaka ta zama wani abu ba ta zama wani abu eh in dai mace ce a shugaba a waje zaki ga ba wanda take wulakantarwa a wannan organization din kamar yan uwanta mata gaskiya mm. wanda wanda kuma ya kamata a ce women empowerment mata ne ya kamata a ce za su yi wannan in za su hada za su hada karfi da karfe a mm-hmm. ce sun ga duk yadda za a yi an daga darajar mata mm. so yana cikin abin da ya sa har a yanzu suke muke samun koma baya muna muna nan a baya har yanzu saboda ne idan duk wanda ya samu matsayi maimakon wanda zai yi kokarin ya ga cewa ya daga mata ne amma za ki da a a matan suke dannewa ya fi musu su daga mazan din ya eh. fi musu dukkan ku kun yi mu'amala da mutane a Najeriya da kuma a mu fara da ke malama Saratu yaya zaki kwatanta yanayin yadda ake kulawa da mata masu nakuda a nan da kuma gida ta yaya za mu gyara? ai bambancin ma gaskiya a bayyane yake. Baya misaltuwa kenan. Baya taɓa misaltuwa. Misali kin ga idan muka kwatanta yadda mata masu naƙuda suke kasancewa a Najeriya mhm. da kuma yadda suke kasancewa a nan. Mhm. Kin ga da farko a Najeriya kamar yadda muka ce muka tattauna a baya akwai wannan matsala ta rashin haɗin kai na ma'aikata mm. maimakon a tarairayi ka sai kuma ya kasance an kyare ka mm. to kin ga wannan matsala ce babba idan kuma aka ɗauke matsaloli na rashin guri mai kyau ma da za ta haihu mm. kin gane abin da nake nufi na fahimce ki wato kamar wurin da za ta haihu ingantacce tsaftatacce kayan gado da kayan aiki da kayan aiki ingantattu. Mhm. To misali kin ga a kasashen ƙetare, kasashen mhm. nan, mhm. saboda na yi na samu experience na aikin lafiya a kasashe tun da digiri na na farko da na biyu a Indiya na yi. Na ga yadda suke yi, kuma na zo Amerika shi ma na ga yadda suke yi. Mm. To yaya bambancin na Indiya da Amurka mm. da Najeriya yake? Ai ga baki ɗaya bambancin asibiti na zan iya cewa na Indiya bambancinsa da nan Mm. kawai nagartattun kayan aikin ne wani bai kai na nan ba haka sannan kuma mutane sun yi yawa sosai a can fiye da nan mm. saboda su kinga suna da population da yawa mm. to amma yanayi na tarairaya da karɓa. shi ma su ma ma'aikata a indiya suna yi sosai sannan kuma idan muka duba nan kasar amurka mace a ce wai tana da ciki tun daga samun cikinta in ta je ta sanar asibiti tana da samun ciki aka ba ta lokacin da za ta ke zuwa ganin likita eh. to fa anan za ta ga gata wallahi a lokacin za ta ga gata komai nata hmm. ana lura da shi sannan kuma za a sanar da ita daga kin ji wani abu ƙes ki sanar da mu idan ma ba za ki iya zuwa ba mu za mu har gida mu same hmm. saboda haka mata ma'aikata a nan sai suke suka ɗauki kaman wato wannan tausayawa din nan mm. wannan jin kai din nan wannan kula da tarairaya din nan wato ya zama kamar yakin mata kawai yawwa sai suka zama kamar yakin mata ta masu sauraro ala tilas anan za sallama da ku a cikin shirin na wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo ga gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu ke cewa assalamu da Aisha Mazu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuke aiko muna ta hanyar sakon imel. Sakonmu na farko ya fito daga goni manhajan bullo da masaka daga jihar Borno, Najeriya tare da Ali Abdullahi Baga da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. suka ce tabbas furcin da gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya yi na hukunta malamai da iyaye bisa barin yara almajirai suna bara sam sam bai dace ba ya kamata yi la'akari da cewa gwamnati ba biyan malaman take yi ba balle su ɗau nauyin ciyar da almajiransu muddin idan har ba hana karatun ake so a yi ba to yana da kyau gwamnati ta ɗau nauyin ciyar da su kafin a yi aiki da dokar sai kuma mu na gaba fito daga namairu umar makera da yahaya dano azare suka ce baki daya assalamu alaikum sashen hausa na mure amurka suka ce da allah ku ba mu dama mu yaba wa nuna 'yan sandan jihar adamawa game da samun nasarar tafke mutum 26 masu garkuwa da mutane da suka addabi al'ummar jihar adamawa a ƙarshe muke addu'ar allah ya ƙara baiwa jami'an tsaron ƙasar mu najeriya nasarar kawar muna da duk wasu ɓata gari da suke addabar jama'a amin summa amin sai kuma sakon daga bai fito daga lawal sani na kawu daura ya ce salam murya amurka ya ce hana baiwa 'yan gudun hijira tallafi da gwamnatin najeriya ta yi ruwa baya tsami banza sai kuma sakon na ƙarshe fito daga ummu yar kabir tare da amina muhammad karaya da kabiru jeke karaya da ke jihar sokoto suka ce baki ɗaya to hukumomin ƙasar senegal tunda mutum na biyu ya kamu da cutar coronavirus haka allah ya so sai a yi ƙoƙarin hana sake afkuwar hakan a nan gaba da fatan Allah ya ƙara ke afkuwar lamarin na gaba amin summa amin. a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasikun masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe goma da minti ashirin da shida yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice fafutukar neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrats na kara takaita daga 'yan takara fiye da ashirin ya zuwa tsakanin 'yan takara biyu bayan gagarumar nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da 'yan majalisar dattawan Vermont Senator Bernie Sanders suka samu a zaɓukan jiya talata kuma yanzu haka wato ɗaya daga cikin 'yan takara Mike Bloomberg ya janye daga takarar da yake yi inda ya nuna goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. jihar texas da ke kudancin amurka na shirin kota kwana akan yiwuwar barkewar cutar coronavirus inda yanzu haka ta soma tuntubar makwabtan yankunan da ke kan iyakar amurka da mexico hukumomin ceto sun kwashe tsawon ranar jiya talata suna bin baraguzan gine-gine a jihar tennessee da ke kudancin amurka bayan wata girgizar kasa ta karshen hunturu da ta ratsa yankin nashville inda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24 sojojin amurka sun kai wani hari da suka kira na kare kai akan mayakan taliban a yau laraba a kudancin afghanistan sa'o'i bayan da shugaba donald trump ya yi magana ta wayar tarho da wani babban shugaban taliban din dangane da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da bangarorin biyu suka kulla tare da manufar kai karshen yaƙi na kusan tsawon shekaru goma sha tara a afghanistan wani mai magana da yawon rundunar sojin amurka a afghanistan ya ce harin ya auna mayakan da ke kai hari a wani shingen bincike na jami'an tsaron afghanistan a gundumar helmand kakakin ya ce amurka na bukaci da samun zaman lafiya to amma kuma ya zai mata tilas ta kare takwarorinta na afghanistan kuma sauraro da tattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daren ku za ku ji mu dauke da wani shirin wanda a yau ma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine wai waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kare kawunan ku daga kamuwa daga cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar iska kamar su coronavirus yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin murtala faruk sanyinna da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na yanzu mr dan crafton ni ne naku yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. Bissalam yanzu kuma ga shirin yau da gobe.